لله ملك السماوات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 صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها ووصى منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرعام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد alaikum wa rahmatullahi wa وبركاته muna mika godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kawo wannan yini na uku ga watan Ramadan shekara dubu da ɗari hudu da arba'in safiya ta wani shekara dubu daya eh, wannan yi ne safiyan a ah, uku ga watan ramadan shekara ta dubu da dari da arba'in da uku wanda ya dace da jirgin da aka samu ya hudu ke nan ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da a wannan majalisi namu na tafsiri na safe na mata a wannan gari na safele jihar delta state da fatan allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana jagora kan abin da za mu faɗa tuntuɓin harshe kuma wanda za a iya samu wannan ajizanci ne daga wajenmu a matsayin na dalibai ƙanana wanda har kamar yanzu karatun muke koya da kuma yadda aka sani wannan ibada ta azumi ɗaya ne daga cikin rukunai ta wannan addini na musulunci da muke eh, kamar yadda ya tabbata cikin hadisin sahabi abdullahi dan uwa hadisin da ke cikin bukhari manzo Allah yake cewa an kafa tubalin wannan addini kan abubuwa biyar ya ambaci kalmar shahada wanda sai in kayi tuka na zaka zama musulmi wanda Allah zai yarda da kai wanda Allah zai yarda da ke duk abin da za ka yi idan babu wannan kalma a tare da kai ko tare da ke to suna abin zero duk cewar da za ka yi don kai ba musulmi ba ne to wannan din allah baya su sannan kuma ya ambaci abin da ya shafi sallah sannan ya ambaci abin da ya shafi aikin hajji sannan ya ambaci abin da ya shafi zarka ya ambaci abin da ya shafi azumi to wayannan gishike biyar din a kai aka gina wannan addini to ɗaya ne daga ciki wanda ya haɗa a irin wannan lokaci da muke ciki shine mai shine azumi kuma ta watan ramadan azumi ta watan ramadan Allah subhanahu wa ta'ala ya dauko ibada ta azumi ya bayar da shi ga al'umma na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aslan akwai ibadata amma a shir'anta shi a ware shi da wasu adadi na wata kacokan a wani wata ɗaya daga cikin watanni na shekara ba a yi shi ba sai a cikin al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam da wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake nuna daraja da kima da matsayi na wannan al'umma ta ne muhammad allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana a cikin alkur'ani mai girma inda yake nuna mana daraja ta al'umma wanda Allah Allah ya ce kuntum khayra ummati ne fiyayyen al'umma suwa al'umman annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kun fi kowa ku ne al'umman da Allah subhanahu wa ta'ala a ran gobe kiyama Allah zai tayar da ku da akan sauran al'ummomi wannan matsayi ne wannan falala ne wannan daraja ne wanda Allah subhanahu wata'ala yake nunawa akan wa akan al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf ubangiji subhanahu wata'ala da kansa bayan ya tabbatar da cewa yana labarta wa duniya baki daya a cikin littafinsa cewa ku kun kasance biyayyen al'umma da kowa Abin da ya confine dinsu ya tabbata musu da wannan daraja na ɗaya sai ce ta amuru na bilbaru kuna yin umarni da aiki mai kyau wata nauna anil munkar kuna yin hali da mummunan aiki a wannan idan muka kalli siyakin ayan abinda yake nuna mana darajar da aka samu ɗaya daga cikin dalili shine umarni da aiki mai kyau da kuma hali da mummuna idan kana yin umarni da aiki mai kyau kana yin hali da mummuna ubangiji subhanahu wata'ala zai daga darajar ka zai daga darajar ki kuma Allah subhanahu wata'ala zai kaunace ki kuma Allah zai kaunace ka sannan kuma Allah zai yabe ka domin gashi anan ya nuna cewa kun fi kowa cikin al'umma aikin da kuke yi shine kuna umarni da aiki mai kyau kuna hani da mummuna sannan sai kawai ba sai ce wa tu'minu nuna billah sannan ku kun imani da Allah subhanahu wata'ala don ba kowa bane ya imani da Allah ashe yin imani da Allah wani abu ne wanda yake mai daraja wani abu ne mai matsayi wani abu ne mai girma dan adam na iya samun daraja lokacin da ya imani da Allah subhanahu wata'ala dan adam na iya samun daraja a lokacin da ya zama tura ya umarni da aiki mai kyau dan adam na samun daraja a lokacin da yake hali da mummuna aiki shi ya sa hadisi ya tabbata in bai kuskure ba ruwayar al-imam tirmidhi manzo Allah ya rantsuwa yake cewa ko dai ku zamanto kuna yin umarni da aiki mai kyau kuma kuna hani da mummuna ko kuma a waye gari idan kuka daga hannu ku ki Allah Allah ya kiyaye karbi addu'a kenan Allah yana kiyaye karbi addu'a al'umma yana karbi addu'a don sa idan ba sa yin umarni da aiki mai kyau dan kuma ba sa yin hanyoyin da mummuna domin wannan shi ne abin da ya tabbatar da darajar al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan abin da ya shafi umarni da aiki mai kyau da hali da mummuna manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan ya nuna mas'uliyya ce na kowa da kowa ba na wayansu mutane ne kawai na daban ba mai gida a gidansa zai hana matarsa in tana yin ɗabi'a mara kyau ya dinga ba ta shawarwari mai gida a gidansa zai sa ido kan ƴaƴansa idan suna abubuwan da bai da kyau zai ba su shawara ya umarce su daina kuma sai abu mai kyau sannan aboki da aboki ba a bar su ba malami da ɗalibi ɗalibi da malaminsa ɗalibai kuma da malaminsu a duk lokacin kaga malami ya kuskuri yana son rai sai ka shi ka gaya ba a duk lokacin ga ɗalibin ka ya kuskuri sai ka gaya ba a duk lokacin ga wani jagoran ku ya kuskuri sai ka gaya masa inda hali wani baya iya ruwa shi yasa tabbataccen hadisi ruwa ya ingantacciya manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi duk wanda ya ga wani mummunan aiki to yayi kokari ya hada wannan abun da hannunsa falyughayyirhu bi yadihi ya hana abun da hannunsa kaga nan wurin ana nuna maka iyalinka za ka iya hana ta abu da hannu saboda tana under control ɗin haka ɗan da ka haifa ɗan da ka haifa idan ne abu ba daidai ba za ka hana shi da hannunka haka ‘ya'yan da ka haifa to haka wannan matsayi haka mutane da kake shugabantarsu wayanda suke maka biyayya to ka gane idan ka ga wani mummuna aiki to annabi ya ce falle ga yiru biye da ke kai ta gayyar ka canza wannan abu matsayi na farko kenan sai ce fa in lam yastati idan baya iya yi ba zai iya canzawa da hannunsa ba to me ake bukata sai ce fa bilisani to yayi magana amma kuma a samu usuluri mai kyau wani hanya za ka bi ka hana masu yin miyagun aiki ta hanyar da baka iya ja da shi da hannunka ba to ta hanyar magana sai ka yi magana sai ka nuna cewa wannan abin ko ka shirya wata muhazara ka gayyace su su zo wajen ko kuma ka yi amfani da ka nemi izini ka nemi shugaba ne ka nemi izini ka je ka zanta ka gaya ka tattauna da shi na ga wani abu ne faru na ganin ranka ne da za a yi kaza kaza da kaza zai ki saboda Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa kaza annabi ya ce kaza da za ka dura attention din sai insha Allah ta'ala zai ba ka lokaci idan kuma abu ya gagara sai ka gayyace su wa'azi in ka zo sai ka isar da sabu in kuma za ka iya ta hanyar tura masa message na waya ka tura masa text message na waya ka rubuta abin da ya na kuskure ka gaya masa to kaga duk hanya ce na tunatarwa manzo Allah yake cewa idan an ga wannan matsayin idan kuma an gagara bayan da ya ce barra'a minkum munkaran falibayru bi yadihi fallam yastati fa bi lisanihi fa'in lam yastati sai ce fa bi qalbihi ma'ana da barta a zuciyarsa amma da tunanin ko yau ko gobe samu dama zai fai magana kuma zai canza amma in abin ta gagara to abin ya dinga daminsa kar ya rika jin daɗin abin ya rika daminsa sai ya bar abu amma manzo Allah ya ce wa zalika abafu iman wannan ba. rauni ne kusa imani ba za ka iya ganin gaske aka faɗa ba iyalin ba za ta yi kusur ka nuna mata ba ‘ya'yanka ba za su iya kusur ka nuna musu ba mai gidanki ba zai iya kuskuri ki ce wani ka zuna da ke da shi ku tattauna ki kawo masa dalilai ki nuna masa ba a wato akwai rauni a imanin da Allah da mun nan samu mai yasa ba Allah ya faɗa ga ta ce Allah ya yabi ya yabi al'umma annabin cewa suna umarni da yake mai kyau har kuma ba su kyauta da baiwa na wannan wata wata kuma da yake ta ramadan kin yin umarni mai kyau mutum ya rika yin umarni da mai kyau sifa ce ta muminai kin yin umarni in ka ga an yi abu ka yi shiru ka bar abun har a je a fitar da al'umma sifa ce ta munafukai duk Allah ya faɗa mana alar mu zaka nemo mana ayoyin cikin sun tauba akwai inda yake magana ɗan al-muslim wal akwai kuma al-munafiqun wa wani wa ya muruna ayoyin nan ne na tauba al-mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya da muminai mata aqidan su ɗaya ne wurin yi wa Allah biyayya wurin kare martaban addinin musulunci aqidan su ne a dunkule suke wajen ba wa addinin musulunci kariya babban guduman dukansu Allah ya ce suna umarni da aiki mai kyau suna hani da mummuna irin waɗannan mutanen Allah zai musu rahama sannan da dawo kan munafukai yace su ma a dunkule suke munafukai maza da munafukai mata a dunkule suke wurin rubuta addini babban aikin da suke rubuta addini shine kin yarda da abin da Allah ya ce da kin yarda da dokar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya sauka da Allah ya koro shi sannan kuma umarni suke da mummunan aiki kuma suna hali da mummuna to karshe sai Allah ya ce nan su ne fasu saboda haka ɗabi'unsu sun watsar da Allah da madaukakin sarki da suka watsar da Allah sai Allah ba ya watsar da su shi yasa Allah ya ja kunnin ɗan adam Allah ya ja kunnin ka musulmi الله يكفي ولا تقولوا كالذين نسوا الله ولا تقولوا كالذين نسوا الله ubangiji wata wata'ala ya ja kunnin bayansa yake wala takunu kallazina nasallaha fa ansahum Wula ula'ika humul fasihun to a can ayoyin tauba munafikai dabi'un su kenan amma kun ga mu'minai ba sa yin ba su da wannan sifar sifa mu'minai shine suna yin umarni da aiki mai kyau suna yin hani kuma da mummuna Allah ya ce kuma zai mutu rahama amma munafukai kuma a dunkule suke wurin sharri da rugu addini sannan kuma sun watsa da duk dokokin da Allah madaukakin sarki ya daura a su sai Allah kuma musu hukunci sai watsa da su sai ce to su fasikai sai ana kuma Allah ya ce to shi ke wala takunu kallazina nasullaha fa asabu kar da ku kasance wa'anda Allah zai ba da doka za a karanta miki Qur'ani za a karanta miki hadisi Allah ya ce annabi ya ce amma abin kai ce ke kunne shi ke kunne shi gushi banza da abin da aka gani sai Allah subhanahu wataala ya ce kar ki kuskura ki san kai a irin wayar domin akwai matsala da zaran kin watsar da dokokin da Allah madaukakin sarki ya faɗa miki daga cikin dokokin da Allah ya shimfiɗa miki akwai biyayya ga Allah akwai biyayya ga manzon Allah akwai biyayya ga mai gida akwai mutunta 'ya'yan mai gidanki akwai kyauta mu'amala da abokan zamanki akwai kyauta mu'amala da iyayen mai gidanki da sauran abubuwa makamancin haka sannan ko ki kokari iya kokarin da zaki iya yin kokarin ki ganin cewa abinda mai gidanki yake so shi zaki yi shi ba abin da mai gidanki baya so ba abin da mai gidanki ke so shi zaki wannan yana cikin yi wa Allah biyayya amma kiwo yi wa Allah biyayya shine ki zo gidan aure kuma kina yin abin da ke ga dama ko kila kina gada da abin da yake da shi ko abin da yake da shi da abubuwa makamancin haka ne shi da Allah yake cewa wala takunu kallazina nasallaha fa ansahum anfusahum tace ulaika humul fasiqun kar ku zama wa'anda za ku bar hukuncin Allah akan su idan kuka bari sai Allah kuma ya watsar da kai sai kai ma ka karanta da sai ka mata abin da ya amfana da kai sai Allah ya ce tallafi a kan Allah ya ce da waɗannan su ne fasikai sannan ubangiji ya nuna mana cewa ɗabi'u na munafikai Da fasike baya daidai da na mumini bayan Allah da gani bangiji ce la yastawi ashabun nari wa ashabul janna ba za su daidai daidaitu ba yan aljanna da yan wuta dan wuta bai daidaituwa da dan aljanna dan aljanna shine mumini su ne mumini can wanda Allah madaukakin sarki gaya mana masu umarni da aiki mai kyau masu yin sallah masu bayar da zakka masu yin azumi masu biyayya ga Allah subhanahu ta'ala su ne mumini sai ce ba za su daidaita da munafukai ba ɗan wuta su ne munafukai ɗan wuta su ne fasikai to la a sabon nari ɗan wuta ba sa zai suwa da gidan a yan aljanna ɗan wuta su ne munafukai da Allah ya faɗa wanda a dungule suke wajen kin yi wa Allah biyayya a haɗe suke wurin ruguza addinin musulunci ba su yadda da manzanci ba Allah ba na hakika saboda tsarin su shine da su zo gaban manzan Allah da wata fuska za su bar wurin kuma da wata fuska to kaga munafiki ce to saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ce wa'annan su ne fasikai saboda haka ba za su dai ba da yan wuta da yan aljanna Allah ya ce ashabul janna humul faizun yan aljanna su ne wanda suke masu rabauta to Allah ya sa muna cikin su watan azumi kamar yadda muka faɗa Allah madaukakin sarki wannan ibada ta azumi ya bawa al'ummar annabi Muhammad ne saboda daga cikin darajar su da abin da suke Allah ya faɗa ta amuru bil ma'ruf suna yin umarni eh, da aiki mai kyau wata na hauna da munkari suna yin hanyar da mummuna wato tu'minuna billah mutum imani da Allah subhanahu wa Allah ya ce walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum da ta ahlul kitab sun yi imani da Allah subhanahu ala? to da wannan din ma ya fi musu alheri da irin alherin da za su samu da baya mutuntuwa saboda me saboda sun imani da annabinsu sun sake za su imani da wannan annabi amma sai suka waza da kan wannan ma annabin nasu ba ma imanin gaskiya suka yi ba balantana kuma wannan annabi sauran ka ubangiji su mana wata ala yake cewa da a ce sun yi imani na wannan ya fi musu amma a cikin su akwai mumini amma da yawan su kai ne wanda ba su da rubutun Allah subhanahu wa ta'ala ba to watan ramadan kamar yadda na faɗa al'ummar manzon Allah ne Allah ya ba su akwai ibada ta azumi idan za mu iya gano wannan Allah ya faɗa mana cikin sautul bakara الله إذا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا قوة عند تكين إيماني لأن الله مدى وكسلم وأنا ندائي لنجر مما واجه مؤمنين Allah yake kutiba alaikum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun kutiba alaikum as-siyam shuri'a urida an shar'anta muku an wajibtar muku an tabbatar da shi ta hanyar doka a matsayin mai Allah ce ku ji ba ne ku siyamu an ta muku yin azumi asiyam Allah ya fara hannu kutiba alaikum siyamu sai ce kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun kamar yadda aka shar'anta shi ga al'umma da suke baya an yi muku haka ne Allah ya ce domin ku zama masu takawa wasu malamai suke cewa takawa a nan da ma'anarsa ta luga ku samu kariya samu kariya wata wukaya wanda zai hana ku ku fada ma wata matsala to haka Allah madaukakin sarki ya faɗa yake kutiba alaikum siyama kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum sai tattaku an shar'anta yin azumi ko masu imani Allah na ya muku an ta muku yin azumi kamar da aka shar'anta ma al'umma da suke gabanin an yi haka ne don ku zama masu takawa to mu ne al'ummar da aka shar'anta mana azumi wani iri aka ce mu yi azumin an shar'anta kamar yadda aka shar'anta ma wasu al'umma a baya a nan allah na ba mu labarin ibada ta azumi allah ya sanya ma wannan al'umma amma kuma akwai wata al'umma da aka ba su ibada ta azumi sai dai ba dole bane zamo iri daya. ba dole bane ya zama daidai kuma a yaushe to wannan magana ce ta azumi ba ramadana ba ba wata wata azumi azumi kawai wanda akwai ibara akwai azumi na tadawwi za mu ga akwai azumi da dama wanda ake yi to wani sako kamata mu dauka a wannan aya lokacin da Allah yake magana cewa kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ubangiji subhanahu ta'ala sai ya kawo sakamakon daga ƙarshe me yin azumi akwai abin da zai samu menene mai azumi zai samu Allah ce la'allakum tattaquna akwai taqwa kenan idan kana yin azumi ubangiji subhanahu ta'ala zai zai sanya maka zai sanya maka zuciyarka alheri murfin sharrin da ke ma'ana sharrin da ke zuciyar Allah zai daga wani alheri yana tisawa a wuri yana kulla wancan sharrin saboda me fa'idar azumi a nan akwai takawa za ka ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ba za ka fada ma halaka ba abin da zai nuna mana ya karfafa mana wannan hadisi tabbatacce wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa as-sawmu junnatun azumi wani katanga ne wanda zai iya kare ɗan adam dangane da fada ma halaka manzo Allah yana gaya wa sahabbai ya ku taron matasa wanda ba su da aure manzo Allah yake ce man istaba minkum albaa falyatazawwaj wanda yake da da zai iya rike matansa ciyar da ita gurgudun hali ba ta alfahari ka ba ta sukuna inda za ta zauna rufin asiri kar ka bar matanka kowa ya shigo zai iya gani inda take kwanciya take zama wannan kuskure kar ki taɓa yarda ma kanki cewa za ki ɗauki ƙawayenki ki shigo da su ɗakinki da mai gidanki ke zama da ki wannan kuskure idan kina da falo in ki yoki da ta a falo amma kar ki da kawai ki cikin daki kuskure musamman in mai gidanki baya so a ka'ida shi ne ki nemi izinin sa idan muka lura matan magabata abinda suke yi idan suka yi aure suka yi zama da mazajen su je su roƙi su alfarma da me da me da kake bukata ne a gidanka kuma da me da me baka bukata ne wa kai min izini a wannan in shiga wajenta ko in shiga gidanta waye baka min izini in shiga ba wa kai min izini ya shigo gidana waye baka min izini ya shigo gidana ba wannan shine sunna saboda mai gudun matsala kar a samu damuwa tsakanin ce da mai gidanki saboda haka manzo yake gawa matasa wanda yake da abin da zai iya rike mata abin da zai iya rike mata na farko akwai abin da wanta akwai kula da tsoron da ba akwai kula da abincinta akwai kula da wurin zamanta kula da lafiyar jikinta kula da tsaftar jikinta da kuma zuciyar iya zama da ita gaba da shawarwari minti ɗaya ta kuskure suna da ita minti ɗaya ta kuskure tunatar da ita ka jawo ka wani kaza haram ne wannan kaza karanta mata aya karanta mata hadisi wannan abin da kake wa matanka a wannan lokaci kana kimɗa mata abin da za ku haifa ne daga gaba idan ya tasiri a zuciyarta to ko da ta haifi da wannan abun ma zai za ta dinga kokarin karanta da danta shi haka ya zaki ga ɗanki ya kuskuri karanta da shi kace kaza haram ne Allah ya halala baya tsakar ka nuna ma ɗanka ya rika jin tsoron ka a ya rika jin tsoron Allah tsoron ka a gaban ka zai ji tsoron ka don bulala za ka yi masa yan a bayan ka kuma ba zai ji tsoron ka ba haka ka nuna masa tsoron Allah ka nuna masa girman Allah subhanahu wata'ala sannan ka yi ƙoƙari ka nuna wa iyalinka abin da zai kawo maka zaman lafiya da kai da ita right from day one da ta shiga gidan aure to wance ga kaza ga kaza ga yin zaman da ke son mu yi ga yin zaman da ba na son ba na son kirga kaza ba na son kirga kaza ita ma tana da uzuri barura ce ta rayuwa ta iya gaya maka ta iya ce maka eh kaza ni ma ina da ɗan ruwa a kaza hatta mu'amala ta aure za ku iya tattawa da kai da matanka to saboda haka matanka amana ce za ka iya ɗaukan wannan amanar to sai mazalla ya ce wanda yake da dama da zai iya rike aure to mazalla ce zai yi aure Mazalla ya ce wanda ba zai iya ba to shahidinmu kenan ya rika yin azumi kaga azumi a nan kariya ne la'allakum tattakuna ke za ku samu kariya daga fada ma sabon Allah subhanahu wa ta'ala azumi zai haskaka maka zuciyarka za ka samu kariya ba za ka shiga wuta ba in kana yawan azumi domin me manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi mutumin da ya azumi domin Allah kai azumi domin Allah ba dan a yabe ka ba za a ce kai sai ka shigo cikin mutane ko sai ki shigo cikin jama'a sai ki rufe ido kamar kira bacci kika ga wanda ya ganki sai kika yi hamma ha sai aka ganki a ce a ah, wanke bai faru ce wallahi azumi nake yi subhanallah kin ba da labarin aikin abin da yake dama abin da yake so a sanin to wannan yake ruwaya a annabi ke cewa duk wanda ya aiki domin a sani dan a bada labari burin su kenan ya burke a bada labari akan haka din to Allah subhanahu wata'ala bai san wannan aiki wannan hadisi ne tabbatacce Allah ya ce zai kyalaci da wannan aiki ya je wurin mutane su ba shi nashi labari sannan akwai ruwaya cikin musnad na Imam Ahmad manzon Allah yake cewa duk wanda yake aiki ba dan Allah ba to ranar lahira sai an zo ya zo gaban Allah yana neman a bashi sakamako ubangiji subhanahu wata'ala zai ce da shi izhabu ila alladhina kuntum tura'una fi dunya da kika je wajen wanda kuke yin aiki na riya domin ka je ka gani ko shi hal tajiduna inda jaza ko na ku samu sakamako a wajen a lahira Allah ya gaya maka haka kafin an tozarta da kai an walakanta wa zai baki lada babu wanda zai baki lada babu lada da zaki samu za ka duk abin da zaki yi domin Allah to sai manzo Allah ya ce azumi na sanya wa mutum kariya wanda ya azumi rana domin Allah Allah zai sanya tsakanin shi zai sanya khandakan wani rami ko wani rata kamar rata tsakanin shi da wuta kamar faɗin sama da ƙasa a wani ruwaya kuma yake zai sanya ratan shekara saba'in ko abin da yake makamancin haka tsakanin shi da wuta fuskarsa da wuta ina a shi alheri kaga kariya ne a nan azumi ya kare ka dangane da sha'awan mata zalla ya ce azumi ka yi azumi in ba ka yi aure domin azumi wata garkuwa ke karya sha'awar da adam subhanallah shi yasa da yawa watan azumi za ku ga yawan abubuwan da ake samu na fasikanci nan da sai yana raguwa saboda jagororin fasikan koran su ake yi tarwatsa su ake yi to sai ka ga hatta mutum da bai kula da ibada ba yana yi a watan azumi wanda baya sallah ga yana ya wata azumi wanda baya tafiya makaranta za ga yana tafiya wurin tafi saboda an kwadaitar da shi alherin da yake cikin wannan wurin duk wanda yana shiga karkashin la'allakum tattaquna kariyar da za ku samu kenan Allah zai ba kariya ba za ka fada ba ba Allah zai ba kariya ba za ka shiga wuta ba Allah zai ba kariya Allah ya kaunace ka manzo Allah yake faɗa yake cewa darajar da azumi ke kunshe da shi duk wata ibada da kika sani ubangiji subhanahu ala yayi bayanin sa da irin lada da zaki samu in ki sallah daidai musamman kai da da kai sallah a cikin sau a cikin jam'i ga ladan da aka fara za a baka in kai sallah a shagon ka ga ladan za a baka in kai sallah kai ɗaya ga ladan za a baka ce ma in ki sallah yadda shari'a ya faɗa a cikin ɗakin ki biyayyen sallar ya mace ne sallar da ta a cikin masallacin da ke cikin ta sannan sai wanne sai wanda yake wajen dakin ta sannan sai na angwanta mazalla yake abinda mazalla yake nufi masallacin da ke cikin ɗakin mata shine cikin cikin dakin da na aure ke sallah a wajen to ya fi komin daraja ya fi komin daraja to saboda haka azumi zai baka kariya dangane da ire-iren wayannan abubuwa ba za ka je ka fada ma sha'awa na mata barkata ba jira ka je ka yi jira. in dai ba za ka yi azumin ba to ka yi aure in ba za ka yi aure ba to ka karka yi azumi sai duk matashin da shi kaga bai yi aure ba kuma yana da hali ko baya azumi to akwai alamatin su'al a kansa in dai shi cikakken mutum al'imam ibn al-jauzi yake cewa cikakken mutum abin shi da zo ne zama da mata amma in bai da mata to yi kayan azumi amma in bai da mata kuma bai yi azumi ba kuma da halin da aure ya yi aure yi to ɗayan biyu ne ko da kila aljinin su shafe ki sai dai ne masu rukuya su mutu rukuya da ilaji to me daga wannan kai. ko kuma shaidananci ne a zuciyarsa amma babu alkawarin Allah subhanahu wa ta'ala ga mutum da ke da hali zai ya iya aure Allah bai maka alkawarin zai baka kariya kawai haka daman da Allah baka shine ka je ka yi aure Allah bai alƙawarin zai kare ki kawai haka ba idan kina da wanki, kina da lafiyar ki da komin naki ki sai ke ba za ki aure kuma zo neman auren ki ko ba ki yin azumi kuma kin ki ya auren to ke ba akwai alamatin su'al akwai kushin ma kai saboda me hadisin nan da maza Allah ya ga wasu Abdullahi da Mas'ud ku yi aure ku matasa kar sha'awar ku ya cutar da ku ko kuma ku rika yin azumi domin wannan azumin garkuwa ce da za ta ba ta kariya to wannan fa azumi ke nan, da Allah ya ce ku ci ba alaikum siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun to wannan azumi da aka gadar mana sai ubangiji subhanahu wataala a bisa rahamarsa da jinkansa da sanda yake wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da sanda Allah yake wa al'umman manzan Allah da ya ba mu daraja da fifiko da ya ba mu wannan ibada ta azumi idan za mu ɗauke ta ara muka koma gaba Allah ya ce shahar ramadan alladhi unzila fihi al-qur'an ya sanya ta a cikin watan tara na jerin watanni da muke da su goma sha biyu in ka ɗauko ƙirge tun daga muharram ka shiga safar ka shiga rabiul awwal ka shiga rabiul thani ka shiga jumadal ula ka shiga jumadal thaniya sai ka shiga rajab sai ka zo sha'ban sai ka zo kuma ramadan daga ramadan kuma sai ka je shawwal daga shawwal kuma sai ka je zulqa'ada ko zulqida sannan zulhijja in ka ko kirgin ka ga ramadan shine watan tara sannan shawwal sai zama goma zulqa'ada sai zama sha daya zulhijja sai zama sha biyu to ibada ta azumci haka ka sanya shi a cikin me a cikin wata na tara ana sanya shi a ciki a gaban ana gabawa shawwal da kawo kuma ibada ta aikin haji domin na daga cikin ashirin hajj shine shawwal qada zulhijja kana gama azumin za fara magana da kai aikin haji to sai Allah subhanahu wa Ala yake cewa shahr ramadan alladhi unzila fihi quran shahar ramadan watan ramadan sha'ar ramadan watan ramadan wani wata ne watan ramadan shi ne wannan wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da alkur'ani a ciki kun ga watan na da kima da daraja domin a ciki kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da alkur'ani malamai suka tattauna to shi a watan azumi aka saukar da qur'ani gaba daya bikamila ha ko dai a'a ta tadrijiyan sun ce akwai qur'ani a lawul mahfuz gaba ɗayanta sannan kuma daga nan aka fara saukar da ita a duniya har lokacin da aka ƙara saukar da ita gwargwadon bukata amma dai Allah ya ce mana shahar ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan ta bayyana ta min alhuda wani furqan alquran yana kunshe da wasu abubuwa shiriwa ne ga mutane kuma yana kunshe da bayani ta yadda za a yi ka shiryu labarin ƙura'ani hudun linnar, shiriwa ne ga mutane amma gawa ga wanda ya nime shirin kuma yana kunshe da bayani wa bayyanatin minal huda shi wannan shiriwan da ƙura'ani da baka bayanin shi kuma wani furkan kuma yana ɗauke da bayani daki-daki ya aka saukar da alƙur'anin ta ya aka saukar da shi gwargwadon bukatar mutane gwargwadon haja ta al'umma ya aka yi ma kur'anin hidima ya daidai irin zuwan da mala'iku kai mata ya ya kaza wannan kuma shiga kuma ulumul qur'an kaje ka samu irin su al-intiqan in ka samu irin su al-burhan in ka samu irin su eh, sauran littattafai na ulumul qur'an da irin su imamu zarkashi da sau imamu suyuti da irin na su eh, imamu nawawi da sauransu za ka samu bayani cikakkiya to saboda haka Allah madaukakin sarki ke cewa faman shahida minkum shahara yanzu ubangiji na magana da bayan sharu ramadan allazi unzila fihi alquran Allah ya baka labari ya saka da alqurani a cikin watan ramadan amma har yanzu bai maka maganar to kai wani abu ba can kuma da yace kutiba alaikum siyamu kama ku kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ina labarta muku an ta muku yin azumi kamar da aka ba su al'umma da suke gabanin to sai Allah subhanahu wataala ya ce fa man shahida minkum ash-shahara to yanzu wannan shahr ramadan din wannan watan ramadan din duk wanda ya halarta daga cikin ku ce na mace kai na namiji kai shugaba kai wanda ake masa shugabanci kai wane ne kai mabiyi kai dan kwamitin masallaci kai jagora a can kai jagora a nan in dai matuka kai musulmi ne Allah ya ce faman shahida kuma shahara duk wanda ya halarci wannan wata wani wata ashaharu shine watan nan da ake kirge da shi idan ce ashahar me ake nufi da shi watan da ake kirge da shi muharram shahar ne shahar muharram safar shahar ne rabiul awwal shahar ne rabiul thani shahar ne har zuwa ramadan shahar ne duwa ina ashku wai na watanni ne wanda ce watan kaza ya faru an yi aure watan rajab an yi aure watan kaza to wannan wata Allah yake magana fa man shaida minkum shahara duk wanda ya halarci wannan wata bal ya sumhu to ya sani akwai azumi a kansa ya azumin sa to a nan abdullahi abba abbas yake cewa a wannan ayar muka gano aka shar'anta mana ibada ta azumi a cikin watan ramadan amma a can bamu samu bayani to a nan kuma akwai wancan yan uwa da suke kuskurin bayani da Allah yake ce faman shahida minkum shahara falyatun wai sai wanda ya ga wata da sa sai ya azu to mu a kai gaskiya ta sabillahi a kai da ta larabci wani fasiri duk wanda ya karanci drama ta larabci ko adabin larabci ka san ba za ka samu irin wannan ka'idan ba wannan ba ba ma fasara ba ba larabin da za ka zo ka ce shi ba man shahida a shara wai kana nufin watan da yake fito wannan to kai kuskure wannan watan da yake fitowa da ake sa ido a kalle shi ba a kiransa sun shahara hilal ake kiran shi domin abinda annabi ya faɗa ke su mu li ru'yatihi wa afdiru li ru'yatihi ru'ya na mai alhilal din jirgin ta sau za ku yi azumi idan watan ya bayyana ta hanyar da ake iya gano e wata ya tsaya da masu ilimin da ke da alaka da irin wannan na gaske ba na son rai ba amma ka ce sai ka gani da idonka to akwai tambayoyi da za a iya maka kana iya samu yau kana da lafiya ido guwa shi ne ba ka lafiya ido to kai fata so da za ka yi fassara ta wannan ba a yi fassara ba wani tafsiri za ka same shi a rubuce ko za ka gan shi a rubuce da ya zo ya ce wa man shahida min kuma shahara falle sun wai sai in kaga wata da ilauta gaskiya kowanne ba ya wannan fassaran to eh, larabci ba za ta ba shi dama ya ci gaba da mu'amalantar da ubangiji su mata lafiya wa man kana mariban ubangiji sai fara kawo dokoki wanda ya samu kansa a halarce da lafiya da ƙarfi da wadatar zuci da nutsuwa wajibi na kansa ya azumi a watan ramadana wa man kana maridan amma wanda bai da lafiya au ala safarin ko yana halin tafiya ubangiji ya ce fa'idatun min ayyamin ukhra to ya lissafa in sun ranuka na daban ya yi da azumi ya gama tafiye-tafiyensa ka taso daga wani nisan duniya misali alaramma Sheikh Anas ya taso daga Plato Yalwashin ya zo nan a tsarin da Allah ya bashi izan ya gabze ya azumi zai iya yin azumi shi yana zuwa a hanya ya taso a hanya yana zuwa zai iya ida azumi shi ta abinci shi an ba shi dama shari'a ta ba shi dama ko ya hau mota ne ko a keke zo ko a jirge zo ubangiji ya tabbatar masa cewa ya sha azumi in ya ga zai iya yi in yana da bukata hadisin manzo Allah ya bayani ya fayyace bayani wani sahabi ce ya rasulullah ina da karfi kuma ni matafi ne zan yi azumi na ce go a hidda ka iya wani ta rasulallah zai iya ita azumi yake buwa shi za ka iya sai malamai suka ce zaɓi aka ba ta rufa ce kana halin tafiya ka sha azumin ka in kana son ka sha in ba ka son ka sha ka yi azumin ka saboda ko ka sha za ka sake biya ka kawai gara ka zarce ko to saboda haka matafiyi Allah da kansa ya masa rangume ce wa man kana maridan wanda bai da lafiya au ala safarin ko yana halin tafiya fa'idatun min ayyamin ukhra ya lissafa ne ranaku daban in ya sha azumin sa to sai zo ya biya dalilin da yasa Allah ya yi wannan da kansa ya gaya mana ubangiji ya yace yuridullahu bikumul yusra Allah yana son ku da sauki shi fa ya halice mu shi ya ba mu karfi a cikin mu shi ya je mana adadin ranakun da za mu kan kasa duk cikinmu nan babu mutum ɗaya da ya tsaron da zai mutu kamar yadda babu abin da ka sani kai tsari kake yi za ka yi kaza za ka yi kaza sai ka mutu misali jiya mun bar kefi mun taso mun zo na nasarawa ta wani ɗaya daga cikin malamanmu shugaban majalisar malamai na bangaren 'yan uwa wanda suke da fita a jos na nasarawa state malam muhammad sirajo malami ne babba allah ya gafarta masa da shi da iyalansa an za a ɗauko su yadda muka fito tafsiri zuwa nan shi ma zai je tafsiri a yomi an zo an ɗauko shi a mota sun shiga mota sun tashi sun shiga duk da shi sun shiga yobe suka yi hatsari suna yin hatsari alama da trajar da yarsa aka ce guda daya akwai dan agaji daya akwai beban wani akwai matan alarama wanda har kamar yanzu da safen nan muna waya aka ce iyalin suna na asibiti ba ta farko ruwa kun ga a lokacin da zai kashi an zo ana mishi bankwana don na ganin na nan an tura a facebook ɗalibai suna mishi bankwar mana Allah ya kiyaye hanya Allah ya kada lafiya da sauran kaga ya tashi da budget da program yana da program zai yi zai yi killa a wata azumi a wuri kaza in ya dawo akwai abin da zai yi a wuri kaza ga irin tsari sai Allah ya ce ban yadda maka haka din ba iya inda Allah ya tsara zai je ya karbi sa. kenan Allah ya je karbi wannan haka Allah yake yi kamar sati biyu da yake ko sati uku kenan na gani shugaban agaji namu na nasarawa state dan uwa ali umar bawa mun gama program na karatu irin wannan haka mun ga yato malam kabiru wanda ake kiran shi malam kabiru hayaki da na gobe na karo ya zo ya mana karatu a kefi murabu lafiya lafiya a ranar juma'a Wa gari malam aliyu ya shiga mota sai je lafiya a hanyarsa zuwa da ya yi ya rasu amma akirin da ya yi muka je muka ɗauko shi muka da shi asibiti ya kwana biyu tun da ya kwanta bai iya magana ba kusan kwana biyu asibiti malami ya rasu kaga duk wannan ana nuna maka cewa ba ka san me ke gabanka ba saboda haka matafiyi bai san me zai fuskanta ba akwai barazanar hanya akwai rigingimu na can da nan akwai rikita-rikita akwai kidnappers akwai bandit akwai wane ne wane ne so many problems yana nan wanda ke tafiya da mara lafiya ne yake tafiya da matafi sai Allah subhanahu wa ta'ala ce to da mara lafiya da matafi Allah ya ce nan ni na dauke musu azumi in suna so su yi da azumi su sha azumin su a wannan yanayin amma ka zo halin tafiya ka dawo inda ka sauka to ka azumi in aka gama sai ka biya shi yasa yake to yuridu yuridullahu bi kuma yusra Allah yana nufin ku da sauki wala yuridu bi kuma usra Allah baya nufin ku da tsanani da wahala Wale ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون saboda haka azumi ramadan an shar'anta ta a yi ta a matsayin ta ibada kwana talatin ko ta yi ashirin da tara a wani wata a shahar wanda ya kiranta shahar ramadan saboda haka yan uwa azumi yana da kwalala azumi ina da wasu abubuwa wanda ya kamata a ce dan adam yana da wasu ladubbai azumi na da wasu abubuwa wanda a karatunmu ne yanzu ba zai bar ba saboda lokaci ya riga ya yi, a ah, insha Allah Allah ya kai mu gobe za mu dora daga yadda muka tsaya abinda muka faɗa daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada wanda kuma muka kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya fi mana ana nake cewa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh